faranti ko ko tire ɗaya bayan ɗaya sun fi ashirin a kai ‘ya'yan itatuwa daban ga na nama ga na shinkafa ga na kulli-kulli ga ke ga wacce tsiya haka na ana jerawa ana zuba waka to wannan sama din wannan da wanda ake na yanzu na matsiyata ne bari ku ji na attajira ya tanadi wannan to a lokacin shimfiɗa ake ta fata a jera abinci to ya tana da wannan sama su fi adil mawalidi a wani mauludi da ya yi shahararre alati yuqimuha wanda yake tsayar da ita da ba an masa littafi wada alaihi khamsatu sai gana min mashawi ba ra'asu na kai ne ba rago sai da iyanka aka kyafe aka ki aka rago dubu biyar kamsatu alafi dubu biyar aka soye aka zube akan sama kasan wancan na yanzu na talakawa ne wa ashartu alafi da jajati da kaza dubu goma amru la yutasawwar wa mi'atu farasi da doki ɗari biyar eh miya ta farce mana dari biyar a ce eh dari ɗaya miya ta farce na gaskiya ne gaskiya ne na tafi na doki dari to dari a shi ba yan izala ne farkon doki ba wannan rubi idan yanzu ana za a ɓata kace kaci doki ce to yan maruni suka fara cin doki sara ta adu wa littafin hawi ne littafin yadda su waye ne yan mauludi ne isma'uhu jayidan da yanzu mutane hawa ina yawa a gari abin da jayi ka ci doji ce na ci doji ba ni ne farko ba so da nuna shehin su jahili ne murakkabi la adari wa la adari annahu la adari hum awwalu man akala al-farasa wanda da muna da hujjoji na da dalilai cin doki ne illa mushkilan mu ba ta cin doki ne ba matsalancin doki ba shi da ke gaban ba wannan sama tabbatar da za a zuwa ci doki da a ci doki da a ci doki mu duk daya abin da ya dame mu manyan abubuwa na hakika ba mu bata kan mu lokaci kan abin da bai taka kara karya ba ta bakin wani ana cewa ya zuka mushriki ce to ne ga mudanci cinema ma na fi shekara to wajen magana yankan mushriki mushriki ke yanka musulmi ke yanka ba sani ba eh, maganan cin nama duk bata taro yanzu ba abin da ke gabanmu ne ba ladanci cin doki eh, kunuti duk ba abin da ke gabanmu ba kenan amma dai inda za a yi maganar zube ban kwada yan mauludi ne farkon cin doki gashi nan ne ato farafin doki dari ce ba wancan sokota masu guda daya ba wa mi'atu alfi zubda mi'atu alf gora daya bayan daya na kindir sai da kawo mi'atu alfi dubu dari a'a zubda madara kawai kindirmu sai bukatun kindirmo abinci ne ba nonon da aka bashi ya kwana da mai an tattala shi za a kada shi a cire masa manfa na ya muna yi bandin kindirin wani kasa mu kindirin wa dan kadan aka kafta maka in ka ci sai ka kai sai kana shan ruwa ba ka tana da shi irin wannan za ka kawo gora gora gora ko kwarya kwarya kwarya guda saboda ne a tuwa shan mauludi kenan yanzu wannan shehunan da suka halatta nan kace musu mauludi ba kyau hmm? ka gani dole a bidi an da kai ba maganan bidi ba a rafke kama kashe ka su a da za a kashe ka don kada maganan ka ta zo waje shi ne ta riga ta ba zuwa Allah ya fito da ita babu yadda za kuma wannan inda suke zuwa suna cin wannan shi za su jihadi wannan kashe zuruhi musulmai ne wa talatina alfu sahini halwa cake dubu talatin aka ainihin sihin akushi na halwa halwa halwa bayan halwa iri iri sai da aka dubu talatin kayan zaƙi kawai wannan sarki muzaffar kenan wa annahu aqama sama'a lis-sufiyya to nan ne fa ya kafa zikirin sufaye sufaye aka gayyato sufaye na duniya duk suka taru zai mauludi shine mauludi na farko a ka gani mauludi sai gwamnati tunda ba addini ba ne ba min min az-zuhri ila al-fajr tun azhar aka zauna ana ana zikiri ana juyi sai da tun azhar da kai asubahi duniya duka eh ina ainihin a wannan ai matsiyatan duniya da lahira wa kana yarkusu fihi bi nafsihi ma da kansa sarkin yana rawa tare da masu rawa inda kun lura da sidi nan da kyau zama gani akwai shugabannin da suke rana gefe wanda inda suke da tsan tsofaffi da wa'annan shahinai suna talawa suna ta kiɗa suna juyi inda za ku zuwa gefe an nuno wasu a gefe sama zama kan mu sai dai siffar su irin siffar turawa mun ba ku manta ba rigar sauke rike ce suka zauna kujerun su an jere kan suna kan zaɓa sun yi haka da wata sarauniya can tana rike da alƙalami ta yi haka tana kallo ka sake duba wannan sidin ka gani sai da kawai sun zuba wa sarauta Allah da suna kallon ana tarawa ana ta menene da juyi da kiɗa bi an wa'ai to wannan sarki da kansa ina shi ma a shi shiga cikin tsofaffin ana rawa da shi yana juyi fa kaifa ta haya ummatun muluku hadarawi ya za al'umma ta rayu sarakunanta sufaye darawish shi ne darwish jiya ne muke magana wani ya ce ce to me ma darwish darwish kalma ce ta irin zahidi na mai yawo baya nan gari daga can gari mai yawo gida gida yana ba shi din manzon Allah darwish da irin wa'annan masu gantali hasalin kalmar darwish farisanci ce ma ba larabci ne ba hmm. eh wannan ai kuma masu suna son su ba da labarin falala kenan nan mm, karama ba wa'annan ba wannan aiki sa daga wannan gari zuwa wancan gari daga wannan gari zuwa wancan duk garin da zai je za a tare yi masa dubu ta zai kamar da ya suke yi garbi shi ne ai yarkusuna fi hafalatil batil suna rawa a ilmu innan fatina na ɓanna fa inna lillahi wa na ilaihi raji'un wannan shine mauludi hasalinsa wa in kila idan an ce yanzu kanal maulid بدعة فلا يصاب فاعلها قضاء أفعال البر التي فيه من ذكر من ذكر ودعاء وإطعام طعام إذا كان المولد بدعة إذا مولدي بدعني fala ya sabu fa'iluhu kana nufin ba lada ga wanda ya yi shi kenan ala af'alil birri wa yana ayyuka na alkhairi ka duba wani abinci fa ala alati fihi min zikin akwai zikiruri wa du'a du'a'in da du'a'o'i wa ita'amu amin da ciyar da abinci ai a kira shi zardu na sai mu ce mai wannan tambaya hali hal sabu ala salatin fi ghairi ha. yanzu tun da muna da yawa yayi mai sallah asubahi kafin mu tashi angon ya koma garin su angon su shi kadai ne kila angon su masallacin mu ba su su bakwai ba sai mu haɗa yanzu mu yi isha mu yi asubahi saboda lura da maslaha saboda kanan addini ba ganin dama ne ba dukkan abin da ka yi to mai dajje ne sai ya dace da yadda manzo Allah ya tsara labudda min al hal yusabu ala sadaqatin lam taqa fi mawqi'iha ana ba lada a sadaka da bata fada a wurinta ba hal yusabu ala hajjin fi ghairi waqtihi ana ba ladan haji ba lokacinsa ba hal yusabu ala tawafin hawra ghairi ka'ba ko da kojin bahaiya ne ana ba lada wajen tawafi wanda ba a ka'ba ba aw ala sa'i baina ghairi safa marwa ko da kuma ahmadiyya ne fa’in kila fi kulli hadhihi la na idan aka ce bala da bala da a dukkan wa'inan tambayoyi sai an gama ka ba kanka amsa kila ka zani ka fi afalil birri musahabati lil maulid haka dukkan ayyukan maulidi bala da la na ko ka biya kudin jirgi ka tafi duk inda ka je ka bata wuke ka banza ofi la'illatul ihdathi fiha saboda kirkirawa akai wal ibtida'u alladhi sahabaha da kirkiran da ta abuci wannan aikin idlau sahha zalika wa qubila da wannan ya inganta an karbe shi daga wanda yi shi la amkana al ihdatha fi da zai yi ai ta kirkira bid'a addini kowa shi yana shi wa hadha mardudun bi qawli ar sallallahu alaihi wasallam wannan ibada dukka mai daddace da zancen manzon Allah man ahdasa fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad الأول da masu mana tun kafa na shi an tabbatar da su ne musulunci ne ya tabbatar da su yadda da su to eh, wanne fi waƙi ana ba da lada a sadaka ka ɗauki zakka misalin ka ɗauki a tajirin da ya masa ta yi إنما صدقات لمن؟ لأصناف سبعة ثمانية علل غير كافية في إقامة المولد ga wasu 'yan hujjoji duk da suke kaba wanda ba isa su ba idan na ke muku yaushe ne wasu mutane suke ta dan tambaya wannan zumbulo wannan tambaya kina duk tambar da za ka yi kashin ta akwai ta akwai wacce ta fita duk abin da za su kakulu su tambaya an faɗa shi tuni zamani ya ci ya sha a kai wanda waccar mukaddima ba damiyan da bayanin da ba wanda wannan ka'ida da ka fahimce ta ta isa ka yi rabbin duk wata hujja da za a kawo maudubi ba ma maudubi duk wata bidiya da za ta gitta gabanka kana auna ta da wannan za a gano ta zai zama mizanin da za ka tsora kowanne aiki a kai ina tsallake ka karbi abinka yana kin hawa kai ka maida musu ta kansu ilalun wasu yan hujjoji wanda ba isa su ba fi kamatil maulid inna mimma dullo ala anna mas'alatal maulidin nabawi daga cikin abin da yake nuni kan wannan matsala ta mauludin manzon Allah ashari dadi tube a fi halhawa an bi hawa walam yadda bai fi hashar ba shari'a a kabila tabariru aliha laha bil ilalil khams tabarrara o tabariru aliha kafa hujjan masu wa'annan bidi'o'i da wannan bidi'a bil ilalil khams da yan dalilai guda biyar al'atiya wahiya masu ilimin sabon da zaka hujja da shi kenan na dai kaunuha dhikra sanawiyya yatadhakkaru fiha almuslimuna nabiyahum wannan ma suna kawo wannan ai tunawa ne a shekara su guda da musulmai za su tuna manzon su a ciki fa yazdadu hubbuhum sansu sai ya karu wa ta'zimuhum lahu da girmama manzon Allah daga wanda gwamna tuna wanda ka wannan hujjan eh, daga kofa ko na biyu sama'u ba'd shama'ili al-muhammadiyya sauraron wasu sifofin manzon Allah da za a karanta wa ma'arifatun nasabin nabawi kuma a san danganin manzon Allah dan wani ne jikan wani mai kaza mai kaza ashari ga wannan eh, eh, ai da mauludi za a san wannan ko siffofin manzon Allah da sanin asalinsa kaga a tara yara da maza da mata koya musu wannan ne hujja kaga ka kawo maka wannan da koyi sai ka kalla karfa rasa zaka bullo masa na uku izharul farahi bi wiladatir rasuli bayyana murna aihuwar manzon Allah wanda wannan hujjar kara kallon ta kawai masu tabuna to an ne irin murnan an ne ne ne murnan aihuwa abu na haɗu abin da yake murnan aihuwa ba murnan saukan masa da wahayi ba daga ai wahayi ne manzon Allah aihuwan shi ba shi ga murnan ba inda ma haka ne lima ya dullu zalika ala hubbi rasul wannan na nuna son manzon Allah wa kamalil imani bihi na ta ita amu ta'ami da abinci wa huwa ma'amurun bihi an yi horo da shi وفيه أجر كبير أقول هذا نجلما لا سيما بنية الشكر لله تعالى نبي أرنك رشي الاجتماع على ذكر الله ذا أتعرض أبتي الله من قراءة القرآن والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ذا أكرمت القرآن أي صلاتي كمنظم الله هذا شيء كان jin ba ka fito sai da ko guda bayan guda ce wane ne ba da gaske to wane ne mai kyan hadihi khamsa ilalin wannan yan dalilai ne guda biyar ta'allala biha ba'dul mujiziyil maulidi sashin masu halartar da maulidi suka hujja da su waya ilalim kama satara hujjoji ne kamar yadda kake ganin yau kafiya kwata kwata ba su isa hujja da su ba wa da kuma كما مارس صونه واحد تلو الأخرى أيضا لما فيها من معنى الاستدراك على الشرعي شارعي كلمة من قدادة دا بيكي بيتكون بوانا ما يعيسا كاقا أنوى منظر الآن شكتا منظر الله عيكينسا استدراكي ني دا شريعة tunda annabi ya gama bai kawo su ba ba yi ko ɗaya daga ciki ba sai yanzu aka ƙarasa aka gano an yi kuskure a shi an rage an ƙarasa shi wannan kawai ya rufa shi daga nan ba ce kuma to a cikin wanne ne mai kyau ce wanne ne bai da fito wanne ne mai kyau yau mazan Allah gana shi ne mai kyau ce eh? mazan Allah ya zai ya karanta bai iya bai kuskure ya bar wannan babban aiki saboda kana yanzu an cikata masa an gyara masa kuskurensa. هذا أمر عظيم بتشريع ما لم يشرعه سبب أن تعالوا أبن بيت عربا مع الحاجة إليه تارد بكاتا وإليك أيها القارئ بيان بطلان هذه العلم ga bayanin ɓacin wa'annan hujjoji nan gare ka wahidatan ba'da al-ukhra daya bayan daya Allah sarki malam na ɗaya dai kaunul maulidi zikira sai maulidi tunawa ne ila akhiri ma kala shine ila dinnan hadihi tasluhu an takuna illa suka ce wannan za ta isa ta zama hujja law kana almuslimu la yadhkuru yace eh za ta zama hujja da a ce musulmi bai tunawa da manzon Allah sai kulli yawmin asharatil marati mai gaskiya hujja ta hai hujja da da ake ba tana da manzon Allah to amma yanzu misalin a rana sau nawa kake tana manzon Allah kai kai ma baka san adadin ba to sai ka tana manzon Allah sau kaza wanda ka tuna shi ba niyya yanzu nan za ce Muhammadu Rasulullah yanzu ka ce sallallahu alaihi wasallam mu taɓa ko hadisi ko ka ko kaza ga kiran sallah da wannan a gama kiran sallah can a fara ga sallar da ga ta